بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar uku ga watan Ramadana shekara 1443 a hijirar manzo wanda ya dace da ranar hudu ga watan wato hudu dubu biyu da ishirin da wato biyu muna roƙon Allah ya datar da muka dukan alkhairi bukatunmu na alkhairi kuma Allah ya biya mana ƙasarmu Allah ya wanzar da ita lafiya wayanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakaninmu ya a ina Allah ya nuna musu alkhairi wayanda suke taimako wajen yada addini Allah ya biya muna cikin suratul mujadala za mu tashi kan faɗin Allah subhana ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu يَسْمَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allahu jallar ƙudratuhu yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ya fi waɗanda suka yi imani wanda suka gaskata kaɗaituwan Allah da imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam idan ƙila lakum tafassahu idan aka ce da ku ku buɗa fil majalisi daga majalisu fafsahu ta ku buɗa yafsahillahu lakum Allah zai buɗa muku ku yalwata wuri Allah zai yalwata muku wannan ayar malamai suka ce ta sauka ne a dalilin cewa wato majalisu da ake zama na ilmi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai suna cucirindo kowa yana so ya zauna kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya ji shi yana ganin shi to a irin haka sai ga ƙananan sahabbai sun taru sai ga manyan sahabbai kuma sun zo irin waɗanda suka halarci yakin badar irin su manyan muhajirai waɗanda lalle ne a ba su matsayi fiye da sauran musulmai tun da Allah ya ɗaukaka su la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu kuma sune wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari to da suka zo su manyan sahabbai sai waɗannan sun cika wurin sai suka tsaya a can baya annabi yana gani suna zaune bai sai ya ce da wa'annan su tashi sai ba su gane ba sai ce wane tashi wane matsa ya sa wa'annan suka buɗa sai manyan sabon suka zauna munafukai kullum suna neman su samu abin faɗi sai suka ce wallahi wa'annan ba a yi musu adalci ba su suka riga zuwa majalisa amma kuma za a tada su duk wasu da suka zo daga ba su zauna in suna so me yasa su ba su zo da wuri ba duk wanda yake faɗin haka ba yi da fikhul waqi'a ba yi da fikhul mu'amala yakan faru ko a yanzu kuna zaune a majalisu yanzu wurin karatun da muna zaune yanzu idan gwamna ya zo na ce ku matsa wasu za su ji daɗi su matsa amma a can ko a can ko a can wani zai ce ka gani ba masallaci ne ai me yasa za a nuna bambanci me yasa shi bai zo da wuri ba amma annabi ne fa yace amzilun nasa manazila ku saukar da mutane a matsayin matsayinsu kuma akwai abin da ake fahimta wani din idan ka bashi irin wannan girmamawa akwai wani alkhairi da zai yi wa addini a dalilin wannan wanda idan ba ku yi ba za ku samu ba ku yanzu ba naji za ku duba ba alkhairin da zai samu al'umma ko addini ko makarantar ko masallacin shi ake duba ya kamata a zama ana da wannan fahimtar akwai lokacin da larabawan da suka zo daga misra suka fara zuwa masallacinmu na juma'a suka yi sallah na ce kafin su zo na ce akwai mutum goma sha biyu suna zuwa larabawa a ba su wuri su samu wuri a sahun gaba su zauna a shimfida wani abu amma da suka zo maganganun da na ji Allah kaɗai ya sani na nuna kamar ban ji ba amma yau mai faɗan ya ji san cewa na ji kuma hakan bai dace ba bai dace ba idan mutum ya yi abu in baka gane ba ka bincika me yasa ya yi gashi nan Allah ya ce idan ƙila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu in an ce ku buɗa ku buɗa ya sahi Allah lakum Allah zai buɗa muku kai a nan majalisa ne ka za ku da ka matsa Allah zai bude maka aina malamai suka ce Allah zai bude maka a aljanna wasu suka ce zai bude maka arzikinka zai bude maka kirjinka zai yalwata maka ta cikin kabarinka a dalilin wannan budin da kai saboda haka idan dan uwanka ya zo a majalisar karatu ko a sahun masallaci ku buda wasu kuma sahabbai idan suna filin daga na yaki kowa yana so ya tsaya a gaba a gaba don ya samu shahada akwai waɗanda suka fi bajinta wajen korewa ko jarintaka ana so su yi ne za su ja gaba wani wanda sabon shiga ne ya zo ya tsaya gaba eh kana so ka samu shahada amma yanzu ba mutuwan kaɗin muke so ba kalmar Allah ne muke so ta ɗaukaka ita kuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatun ladina kafar sufla idan aka ce ku buɗa ku buɗa wa idza qila imshizu idan aka ce kuma ku tashi famshizu ku tashi to ka gani ba maka buɗan ba ka tashi ma gaba ɗaya in an ce ka tashi ka tashi annajizu shi ne ɗagawa ko na tazashe idar tafa'a in shi zu ai in ku tashi daga inda kuke tashi ka koma can sai ka tashi ka tashi kuma umarni ne daga Allah ba gunaguni ba tsaki ba bakar magana ka tashi da jin daɗin tashin an bani umarni na bi Allah ne ce in an ce ku tashi ka tashi ba mala'ika bane zai zo ya ce ka tashi ka tashi malamin ka ne a majalisin zai ce ka tashi ka tashi ko limamin ka ne a masallaci zai ce ka tashi ka tashi ko jagoran ka ne zai ce ka tashi ka tashi Allah madaukake ce idan an ce da ku ku tashi to ku tashi to menene hukuncin ta da mutum a majalisinsa tunda anan an ce ku tashi ku tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya tada mutum a majalisinsa ko don me don ya zauna a wajen kada ka tada mutum don kai ka zauna wannan an hana kenan ka zo a makare wani yana zaune tashi in zauna ba daidai ba ne amma idan waɗanda suke da lura suka ga ya dace eh su wani ya kamata su zo na aure kaza wannan ai da'a a kowane abu akwai manya ai a barayi ma ba akwai manyan su ba to almaji mai neman ilimi kana so ka zama baka da babba ai bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantarwa sai ga wasu mutane uku suka zo da suka zo sai shi ɗayan aka buɗa masa sai zauna ɗayan ya duba ya duba bai ga wuri ba sai zauna a ƙarshen majalisar sai ɗayan ya gaba bai samu wuri ba sai juya ya yi tafiyarsa da ya gama zancensa alaihi salatu Wasala sai ce ala ukhbirukum na nafar salat shi in ba ku labari mana gami da wa'annan mutane uku sai annabi ya ce amma shi na farkon nan awa ila Allah ilai ya nemi tattarewa taruwa Allah ya masa matattara Allah ya bashi wuri ya zauna amma shi na biyun nan fasahiya fasahiya Allah min ya ji kunya Allah ma ya ji kunyansa shi da ya gaba ba wuri ya zauna a ƙarshe أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه سينا أبن يجو يا بايا تبيتو ألا ما يجوي متى kenan idan ka zo majalisi in an buɗe maka ka zauna in wani ya tashi ya ce kada kuma in ka zo ka tsaya kana jira sai an tashi ka zauna wannan akwai girman kai a ciki amma kana zuwa wani ya tashi sai ka zauna rizikun saka Allahu ilaika. sai kai zaman ka to ya idan masallaci ne wani lokaci mutane suna kama wuri ko mutum ba zai zo da wuri ba amma zai bada sallaya a zo a kimfida ko ya bada wani ba zo a ajiye ko kuma ya ajiye a nan gaba shi kuma yana can zaune a baya sai un sahu ya cika liman ya kusa zuwa sai ya tashi ya zai dauki abin ya zauna ko kuma wani yakan tura ɗansa ko yaron aikensa zai ka kama min sahun gaba zai zai kama war sahun gaba idan ya zo sai shi wannan ɗin ya tashi ya koma wurinsa shi wanda ya zo sai ya zauna inda aka rike masa wannan duka babu laifi sai dai ka aje abu a wuri kai ka zauna a wani waje wannan ne shekhu kamar rahimahullah ya ce ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka hajjaza wuri idan kana so ka zo ka zauna ka zauna idan baka zauna ba to ba daidai bane ka hana wanda ya zo da farko ya zauna a wurin ina fatan an mun fahimci wannan yana Allah yake cewa subhana wa idza qila amshizu famshizu idan aka ce ku tashi to ku tashi to ku tashi din nan don me ku tashi don wani ya zauna to amma ku tashi don wani ya zauna din idan ba wurin yake zama ba fa idan muna zaune haka sai ga wani babba ya shigo mu tashi mu tare shi ya zauna kafin mu zauna ya hukuncin wannan ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad bin mu'ad ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ku tashi ku tare shi sabai suka tashi suka tare shi wannan shine asalin idan mutum ya shigo a tashi masa zama ɗaya ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muna habba an yatamassala lahu an-nasu qiyama falyatabawa maq'adahu min an-nar duk wanda yake son mutane in ya zo su tashi masa sai tanadi makomarsa a cikin wuta a ɗaya ɓangaren aka ce ku tashi a ɗaya ɓangaren aka ce duk wanda ya so a tashi masa addini kenan yana hura yana ciza kai karka so a tashi maka kai ka so a ranka girman kai ne amma baka so ba aka tashi maka girmamawa ne wannan babu laifi abinda ba a so ne mutum yana zaune yanzu ya tashi ya shiga gida ya fito mu tashi yana shigowa mu tashi ana irin wannan ko wannan shine ba a so ya sassatawa mutane to yaya idan kamar wani shugaba ya zo wuri duk za ku tashi me matsayin haka a asali a shari'a in don girmama shi don taransa ne babu laifi amma in ba taransa ba ne kawai ku tashi don al'ada ta rashin tashin shi ne daidai a nan malamai suka ce sai dai idan kana tsoron fitina idan baka tashi ba za a ɗauki sunanka akwai in haka ai in na iya in a yadda da mu in wake da laifi in kai labari don in samu matsayi shi shugaban ma ba ruwan shi ba amma yana kus kus kus kus abinda bai kai ya kawo ba zai girmama da irin wannan don gudun su, idan ka tashi don gudun su, malamai suka ci baka da laifi kenan a bangaren mai tashi biyu a bangaren wanda ake yau tashi gare shi biyu in bako ne ya zo a tashi daidai amma kana zaune ka tashi a tashi za ka zauna a tashi ka zauna komai to karka so a yi haka in kana jin daɗin haka ana jiye maka tsoron samun kujera a cikin wuta Allah ya kiyaye Allah maɗaukake ce wa idza qila amshuzu famshuzu na'am imam ibn kathir yake cewa wa qad istalafa al-fuqaha fi jawaz al-qiyam lil-warid idha jaa malamai sun yi maganganu akan cewa idan mutum ya shigo a tashi masa din ne yaya ne akan maganganu haka a cikin su akwai wanda ya rangwance ya yi rangwame akan a tashi saboda hadisi da muka karanta na sa'ad bin mu'az umu ila sayyidikum wa minhum man mana'a min dalil cikin su akwai wanda yake hanawa yana kafa hujja da hadisin man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar wa minhum man fassala cikin su akwai wanda ya fayyace ya raba yace ya qiyam lil qadim min safari wanda yazo daga tafiya za a tashi masa walil hakimi ga mai hukunci hakimi ko alkali ko shugaba fi mahalli wilayati a wajen shugabancinsa shugaba a wajen shugabancinsa kamar yadda hadisin sa'ad bin mu'az ya nuna ai sa'ad bin mu'adh ya zo ne zai yi hukunci a zaman shine shugaba shi yasa annabi ce a tashi masa fa innahu lamma istaqbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakiman fi bani quraiza lokacin da annabi ya fuskante shi a cikin bani quraiza ya zo yi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace qumu ila sayyidikum wa ma zaka illa li yakuna anfadha li hukmihi ba don komai ba annabi yayi haka sai don ya zama hukuncinsa ya fi karbuwa idan har shugaba ya shigo za a tashi masa kenan yana da matsayi sai da idan ya faɗa za a ɗauki maganarsa kuma suka yi da hukuncinsa kuma annabi ya ba shi damar hukunci amma hukuncin bai yi musu daɗi ba na Allah maɗaukakin sarki ya ce yarfa'in lahun ladina amanu minkum Allah maɗaukake kan ɗaukaka darajar masu imanin cikinku a cikinku akwai masu imani akwai marasa imani to masu imanin Allah yakan ɗaukaka su akan waɗanda ba su imani ba a zahiri wannan ba ɗaya suke ba wanda ya imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ran tashin kiyama da ya imani da ƙaddara zai zama daidai da wanda bai imani da haka ba afa man kana mu'minan man kana fasika la yastawu ba taɓa zama daidai ba hakan nan kuma wallazina utul ilma darajat hakan nan waɗanda suke da ilimi kuma Allah yakan ɗaukaka darajojinsu kenan waɗanda suke da imani da waɗanda ba su da imani ba daidai suke ba waɗanda suke da imanin kuma a cikinsu malamai da waɗanda ba malamai ba ba daidai suke ba bal wallazina utul ilma din darajat ne darajoji ne suke da shi anan al-ulama laysa mujarrad al-ilm wa innamal ilmu ma'al ba malanta na ka sani ba yi aiki da abin da ka sani shine malanta amma ka sani kawai ilimi banko ba shi ake nufi ba wannan aya ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna mana darajar malamai a cikin mutane Allah ya rafa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wanda suke da ilimi Allah yakan ɗaukaka darajojin sannan kuma Allah madaukake ya nuna yake kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ce ne da su shin za su zama daidai waɗanda suke da sani da waɗanda ba su da sani ba su taba zama daidai ba kuma Allah madaukake ya kawo malamai sune shaida a wajen tauhidi bayan sa da mala'iku ko shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله مدفك يا شيدا ba wanda ya cancanta da abauta masa bauta ta gaskiya da kadai shi sai shi mala'iku sun shaida ba wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya da kadai shi sai Allah malamai masana sun shaida ba wanda ya cancanta abautawa Allah da kadai shi ba wato wanda ya cancanta abauta masa da kadai shi in ba Allah ba malamai sun shaida a nan aka ce inda akwai wata daraja da ta kai ta malanta da sai a kawo su da an kawo shugabanni da an kawo masu kuɗi da an kawo masu ƙarfi ko da an kawo masu yawa amma a nan Allah ce wa ulul ilmi qa'iman bil qist kuma Allah madaukake ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wanda zai ji tsoron Allah a cikin bayan su ne malamai domin su ne suke sanin Allah din wa ya san Allah da sunayensa da ma'anonin sunayensa malami ne wa ya san Allah da sifofinsa da zatinsa da sifofin aikinsa malami ne saboda haka in an ce malami wanda ya san Allah wanda ya imani da Allah ya yi aiki da abin da Allah ya umarni shi ne malami Allah ya sa muna cikinsu to malamai ba su taɓa zama ɗaya da sauran mutane ba ƙulhal ya sabi lalzina ya alamuna wallazina na ya alamuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fadlul alimi ala alabidi ka fadli alqamari lailatul badri ala sa'ir alqawati adai hadisi yace falalan malami akan sauran mutane ka fadli ala adnakum kamar daraja na ne akan wani na kasan ku a cikin mutane ma wani babba da na kasa ai ba ɗaya bane balle kuma annabi da wani wanda ba annabi ba to malami da wanda ba malami ba kamar tsakanin annabi da wanda ba annabi ba kamar tsakanin wata farin wata da kamar tauraro kaga akwai bambanci me ya kawo hakan mai ilimi yana haskaka al'umma malamai a ƙasa suna kamar tauraro ne a sama ana samun shirya da taurari ko wa alamat wa bin najmi hum yahtadun suna samun shirya da taurari haka nan idan mutum ya bata a cikin addinin sa zai zo malami malam ina sallah na yi maraka a kaza malam matata ta yi min kaza mijina ya yi min kaza ya ake raba gado ya ake kasuwanci halal da haram wannan duk aikin waye kowa yana neman malami zaka gina gida zaka shiga malam wace addu'a ake yi ne za a shiga gida zaka yi aure malamai zamu malam zan yi aure ko na aure zai shiga wajen amarya me zan faɗa kai da amaryarka sai malam ya shiga tsakanin kai da kuɗinka sai malam ya shiga tsakanin duk ɓoye kuɗin da kai dai wani ma wayo zai yi wajen tambaya yana da miliyoyi fa ne ce malam mutum yana da miliyan ɗaya nawa zai cire in ka ce miliyan ɗaya bai kai saka ba to malam in yana da biyu fa irin wannan shi yasa muke ni in zan ansa eh sai in kirga da yawa in kana da kaza eh tun da kake ka faɗa kuma a waya muke magana ban ga kuɗin ba ban sani ba ba ni za ka kawa ba amma sai ga mutum yana noke-noke to kaga malamai ake tambaya kuma malaman nan ta ina suka samu ilimin karatu suka yi karatun na a kwana ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya shekaru suka yi wani kafin a ce an san shi yana karatu ko an san shi yana wa'azi ko an san shi yana fatawa sai ya shekara 20 30 yana karatu ba abu ne na lokaci kankani ba sai ya ci fafa sai ya sha bulala akan sai ya yi karatun ya kwana da yunwa ya kwana cikin tsusa ya ji dumame ya ci ma wanda ba a dumama din ba da haka ya karatu wani sai da ya rabu da iyayensa tsawon lokaci sannan ka duba littafin da zai saya a karantar littafi guda nawa ake sayarwa a yau littafin tafsiri guda ɗaya za ka saya za ka ce maka dubu talatin da biyar dubu hamsin mujalladi nawa biyar goma littafi sai guda in za ka yi tasiri kana bukatan tasiri zama da goma gwargwadon fannoninsu da abin da suke karantarwa bayan haka littafan fikihu ba littafan tarihi ba na lugha ba na tsira ba na hadisi uwa uba da shirof nashi kun bayan ba littafin ba ne maganan ba ka zauna ka yi karatun in aljihun kan nan babu na tefa ne ba ka yi kai karatu ba ka bude littafi aka ce maka ba gishiri aka ce ba saimo kana duba sai harkon ma wawo din ka ganshi kamar fa ne kamar kwaf ne haka malami zai yi karatu tsadan man nan fa da shi ake inda da dare ke sai ya karatu sai ya kunna jan kuma karatu in baka huta ba za ka iya kai shi ba in ka zauna za ka ba zai yiwu ba karatu yana bukatar natsuwa yana bukatar rashin bacci da rashin fishi da rashin yunwa da rashin hayaniya saboda haka in ka ga malami yana karantarwa ka tausaya masa shi yasa waɗanda suka san darajar malamai suna tallafa wa malamai a hukumance ne ko kuma a mujtama'at ne akwai wanda suke daukan ɗawainiyar malamansu wani ya saya malaminsa gida don yana karantarwa wani ya saya masa mota don ya karantar ya hau ya samu sauki amma kai mamu kana sallah a sahun baya kana ciki shiga kana wucewa malamin da yake limanci yana maka tarawiyi yana cikin nafef yana haka yana kallo dish dish kai kuma kana cikin elfin yi kuma da daddare ka zo kana bayansa yayi yadda kake elfin ya zama shi mana elfin eh in bai zo da wuri ba ina malam ne malam ba kudin nafef amma alhamdulillah wallazina jahadu fina idan kana yi don Allah sai Allah rufa mu asiri marauki ma ya samu abin hawa balle malami yadda kuke baiwa marauka haka Allah yake baiwa malamai rufin asiri daga Allah ne wanda zai buga gangama ya ce maka zaki dan zaki zaka ce zai ce maka mijin maza wai kai mai luwaɗi kenan ba kai ba mijin mata ba ne za ka ɗauka ka baki amma malami kana kallonsa ina ma da ka tsaye a kallon wai kana jin haushinsa wai malaman ma wallahi yanzu suna son duniya suna hawa mota mai kyau me kake so mu hau kara malamai su ne ya kamata su hau mai kyawu inna allaha jamilu ne hibbul jama'a ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka zauna a mai kyawu amma ya zama ta hanyar halal ba ta hanyar roƙa ba ba ta hanyar sata ba ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Umar kyauta Umar ya ce ya Rasulullah ka baiwa wanda ya bi ni bukata annabi ya ce eh, wannan dukiya in ta zo maka ba tare da ka sa ido ba ba tare da ka tambaya ba ka karba abinda ba a baka ba ka sa ido alhamdulillah Allah ya rufa wa malamai asiri Allah ya kara rufa musu a da kuma ana cewa su ne talakawa ba su da shi har wasu suna alfahari ba mu muna da kaza ku ba ku da shi da Allah ya tashi bayarwa kuma sai aka zara ta ai yahudawa ne suke ba su ha to yanzu kuma waye yake ba mu ko har yanzu yahudawan ne Allah ya kara rubawa malamai asiri Allah ya toshe bukatu Allah ya gudanar da gaskiya akan harshen su Allah ya sa su zama dalilin shiriyon al'umma mu kuma da ba malamai ba mu san darajar malamai mu girmama malamai wallahi ba daidai suke da mu ba murganin su suna cikin mu suna mana dariya don su gaskatar da kawunan su mutumin da Allah ya zabe shi ya bashi Qur'an Qur'ani karamin mutum ne Qur'ani izu su ya haddace kuma kana masa wani kallon taro da shi Allah ne fa faita sun ma'auratun alkitab allazi na safaina jin ibadina sannan muka zaɓi wanda muka zaɓa a cikin bayan muka ba su littafi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm har a aljanna daraja su tafi ta sauran mutane don makaranci nan kiyama za a ce da shi ka karanta ka hau ƙarshen darajar ka a cikin aljanna ƙarshen ayar da ka haddace mu ba su su kar mu yanke musu magana karambani da muke na addini bai dace ba matsalar addini zai tashi ka ce ina gani ina gani ina gani sai ya tike sannan ku nemi malami kusan lokacin da ya kamata ku dambai malamai bai dace ba kuna kiran malami a lokacin da bai dace ba wani sha ɗaya da rabi na dare malam matata kaza kaza wai sun yi fada da matarsa wai a daren kana suna so kai musu sulhu su kwanta lafiya ai ba kai ka hada su fadan ba wani kuma yana tafiya ya ganka malam malam wallahi ina da tambaya dama ina so in je Sosai sai ka zo wai dama yana so ya zo yanzu don Allah in ni mai kudi ne kudi nake rabawa haka za ka yi mu haka masu invitation na islamiyoyi masu biki-biki masu gayyata malamai wurin wa'azi yanzu mai kudi za ku neme shi lancin ya zo ya zama tip lanta ko ko lanta za ku je sati biyu sati uku kafin lokacin ku nemi yaddansa ko? shi zai ba ku lokaci in zai ba da lokaci wannan matsayar yanga eh ina nan zan zo in ba nan dai zan tura mutum wannan ma kuna jin daɗi amma malami don shi albasan bakin kasuwa ne sai kun buga sunan shi ma a takardan sannan ku tunkare shi malam dama muna neman ka ne wallahi muna cewa za mu zo ba mu zo ba muna da abin nan ran lahadi yaushe jibi jibi za ka yi abu yau ka zo min baka san program dina ba ko an ce muka bani da aikin sai na kaɗan. idan na ce ba da lokaci wallahi malam mutanen fa sun ce sai kai in na mutu kuma sai ni wannan akidar ba akidar ba ce ba sadda sunna ba ce wai sai kai da yan siyasa ne sai kayi ko ana addini sai wanda ya sani amma ba sai kai ba to a girmama malamai in ana tafiya kar a wuce gaban malami in ana magana da malami kar a daga murya in a wajen karatu ne kar a yi magana in malami yana karatu idan kana so ka tashi ka nemi izini in wani ya tambaya kar ka yanke wa malami magana in kana so ka sa littafi zo ka tambaye shi malam ina so in sa littafi wani littafi zan karanta ya yi maka gwaji ya san iliminka sannan ya ce littafi kaza za ka sa gwargwadon girmama malamin ka gwargwadon darajar da albarkar da za ka samu cikin ilimin amma kawai malami don dai ya ce shi lada yake nema zai bari ya karantar sai kuma ka ɗauke shi abin wasa sai kun zauna majalisa kun yi musu kun gama bari gashi ɗaya na malam ban ce kai malam gashi na mun yi musu ai ba a son musu cikin addini ina ma da kun sa littafi kuna karatu wannan mijin zai musu zai kau to mu girmama malamai mu ba su darajar da Allah ya ba su su kuma su kame darajar su banda roko banda zuwa kofar alhaji banda bukin din zakka wannan duka ana samu banda invitation na ƙarya babu biki a gidansa makocinsa ne zai biki amma zai buga shi ne zai kai don abinda zai zo din ya zo ta hannun shi a kare mutunci magadan annabawa ake cewa ko al'ulama'u warasatul anbiya ko an ce gwamna kake gada an ce kai wakilin gwamna ne ba za ka ji kunyan ka yi abin da wato gwamna in yaji ba zai ji daɗi ba ba ai za ka ji kunyan yi balle kuma annabi Allah ya sa mu kiyaye mutuncin wannan rigar Allah ya sa mu tashi a zumran almajirai ya kiyaye mu daga kurakurai walhamdulillahi rabbil alamin yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah kan daukaka darajar waɗanda suke da ilimi sannan kuma waɗanda suke da suke da imani sannan waɗanda suke da ilimi Allah kan daukaka darajar su fiye da waɗancan kan na'am Allah madaukakin yana cewa wallahu bima ta'maluna khabir shi subhana masani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa na'am يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله ما دوك يا أيها الذين آمنوا يا كودا دوكك إيماني إذا, إذا ناجيتم الرسول إذا انزاك قانا دمنظور صلى الله عليه وسلم فقدموا توك قباتر bai ne dai na juwakun gabanin ganawa da za ku yi da shi ɗin nan sadaka ku gabatar da sadaka zalika yin haka ɗin nan khairul lakum shi fi alkhairi gare ku wa athhar kuma shi fi tsarkakuwa gare ku fa in lam tajidu to amma idan baku samu ba fa inna allaha ghafurur rahim to Allah shi mai yawan gafara ne mai jin kai ne wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani ya zo ne ta zo ne a dalilin wato yawaita tambaya da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam kowa yana so ya ga yayi magana da annabi annabi ya kalle shi yayi magana da shi zai ji dadi abin da ya kai tambaya da wanda bai kai tambaya ba masa yaso ya rasulullahi me kaza me kaza me kaza sai Allah yayi dibara yayi hikima bari a hutar da annabi da yawan tambaya sannan kuma bari a toshe bukatun mabukata aka ce to idan kana so ka gana da annabi to ka yi sadaka faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa sadaka ba annabi zaka baiwa ba fa a akwai fakire ai akwai ahlus sufa ka zo kana so ka ga annabi to ka jire wani abu ka ba su sadaka sai ka zo ka gana da annabi wannan kamar shine bukin dinka na ganin annabi a yin haka wanda ba da shi kaga ba zai tambaya ba wanda yana da shi amma yana da rowa kaga ba zai tambaya ba wanda yana da shi yana da kyauta zai yi tambaya amma kaga miskini zai samu kuma annabi kuma ya samu sauki to wannan ita ce hikima shine Allah madaukake ce idan za ku gane da manzo sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yadayhi najwaakum ku gabatar gabanin ganawa da za ku yi da shi sallallahu alaihi wasallam sadaka zalika yin haka din nan khairun lakum shine alkhairi gare ku wa athhar kuma yafi tsarkakuwa gare ku Fa'in in lam tajidu amma idan ba ku samu ba to fa'in inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne an yafe mu kada rashin abin da ka bayar na sadaka kuma ya hana ka tambaya da aka yi haka sai aka rage gaba ɗaya ma aka daina tambaya sai Allah ya tsautawa bayi sai ke cewa a ajfaqtum an mu ne bayna yadayn najwaakum sadaqa sadaqat shin yanzu kuna jin tsoro ne a ashfaqtum akhiftum kuna jin tsoro ne an tuqaddimu bayna yadayna jawakum da ku gabatar gabanin ganawa da za ku yi din nan sadaqat kuna jin tsoron ku gabatar da sadakoki to tunda haka ne fa izlam taf'alu to tunda ba ku yi hakan ba fataballahu alaykum ko wataballahu alaykum Allah ya yaje mu tunda kuna tsoro Allah ya yaje wanda ita ce malami suke cewa ayar da aka saukar da ita hukunci ya zo kafin a yi aiki da hukunci kuma aka shafe shi an ta kafin ku gana ku gabatar da saraka ba wanda ya zai gabatar da saraka wasu suka ce mutum ɗaya ne ya aiki da aya sai shi na ba a yi ba sai aka ci an shafe sai aka ji daɗi amma sai aka ce musu la tasalu an ashiya'a in tudda su uku kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa da in aka bayyana muku ba za ku ji daɗin shi ba ku rage tambaya Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat shin yanzu kuna jin tsoron ku gabatar da sadakoki ne gabanin ganawa da kuka yi za ku yi da musu sallallahu alaihi wasallam fa in lam taf'alu tunda ba ku aikata hakan ba wa taballahu alaikum to Allah ya taimaka. to da haka ne an rangwanta muku wancan fa aqimus salata wa atuz zakat ku tsaye da sallolinku akan lokaci ku ba da zakat cikin dukiyar wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da suke umurtan ku da hanin ku na'am Allah madaukake ce wallahu khabirun bima ta'malun shi masani masani subhanahu wa ta'ala ga abin da kuke aikatawa na'am ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إن إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدوكake ce alam tara ila alladhina tawallaw shin baka gani ba zuwa ga wayannan da suke jibintan ƙauman wasu mutane Rabi Allahu alaihim da Allah ya yi musu fishi wa'annan sune munafikai suna nuna jibintansu su da ƙaunarsu da soyayyarsu ga yahudawa wa'annan mutanen fa da suke mu'amala da wa'anda aka yi musu fishi sune yahudawa din nan ma minkum su ba sa cikin kugu masu imani wala minhum ba sa kuma cikin yahudawa din suna kenan muzabzabina baina zalika la ilaha ula la ilaha ula la ila almu'minina wala ila almunaqa ila alyahudi wa inma hum munafiquna munafiqai ne a tsakani Allah madaukake ce wa yahlifuna ala alkadibi sannan kuma za su yi ƙarya za su yi rantsu akan ƙarya wa hum ya'lamuna hali sun san cewa ƙarya suke fadi yahlifuna ala alkadibi ay yaquluna wallahi inna la muslimun wa yahlifuna ala alkadib suna iddia'in musulunci suna rantsuwa alhali ƙarya suke Allah madaukake ce أعد الله لهم عذابا شديدا الله ما أوككيا كان دمس عذابا ميسانني نوتا إنهم لليسوا ساء ما يعملون يا مونان أبن السعيكة وأرايوسوا ساء ما كانوا يعملون tir da abin da suke aikatawa ya munana abin da ya kasance suke aikatawa ittakhadhu aymanahum sun dauki rantsan su din nan da suke yi junna garkuwa ne kariya ce gare su za ta kare su daga hukuncin Allah akan haka fasaddu an sabilillah suka dinga toshe mutane daga bin tafarkin Allah Allah ta falahum azabun muhin akwai gare su azaba ta tozartawa azaba ta wulakantawa lan tughni anhum amwaluhum dukiyarsu ba za ta amfane su da komai ba wala auladuhum ko kuma ƴaƴansu ba su amfane su da komai ba min Allah daga Allah shay'a wani abu idan da Allah zai kama su da azaba dukiya da ƴaƴa da dangi ba wanda zai amfana Allah ya ula'ika ashabun nari waɗannan mutane su ne ma abota wuta hum biha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta in suka shige ta Allah shi kiyaye mu يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إن إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Allah madaukakin sarki yake cewa subhana yau mai ba Allah ka ranar da Allah madaukaki zai tayar da su don tashin kiyama kenan jami'an gabaki daya idan suka tsaya gaban Allah fa yahlikuna lahu kuma za su yi wa Allah din ma rantsuwa kama yahlifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwa kaga ko abin ya kai inda ya kai a gaban Allah kuma za ka yi wa Allah rantsuwa akan kariya subhanallah Allah ce wa ya hasabu na annahum ala shay sun dauka su suna kan wani abu ne na gaskiya suna kan wani abu ne da za a dauka wani abu ne da za su samu sakayya Allah ce ala ku saurara innahum lillaysu humul kadhibun sune makaryata istahwaza alaihim ash-shaytan shaytan yayi musu istihwaz al shine wato mai kora ya bi bayan jelar dabba kamar kana koran dabba ka kama jelar dabba tana gudu tana janta to shaidan ya rinjaye su ya ja su ya kai su ya barar su fa an sahum zikrallah ko istiwazin shaidan shaidan ya daura musu abin nan ya daura musu rawanin sa sun bi shi ya rinjaye su a irin haka har ya kai su fa an sahum zikrallah ya mantar da su ambaton Allah kenan idan mutum ya ga kansa yana da karancin ambaton Allah yana da karancin ibada to shi dan yarin jaye shi idan ko ya yi kokuwa ya fitar da kansa to ya zama yawan ambaton Allah ne inda Allah ke cewa allazina idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun yawan ambaton Allah garkuwa ne makami ne zaka rinjaye shedan da shi amma ka ji bakinka yana nauyin ambaton Allah gabbanka suna nauyin tashi kai sallah nauyin ka je gum karatu nauyin ka yi sadaka nauyin ka sadar da zumunci nauyin ka yi maganan alkhairi nauyin ka yi sulhu tsakanin mutane to istahwaza alayka shaytan shaytan ya rinjaye ka maganin sa shine lazimci azkar Allah ya ba mu iko Allah ce fa ansahum zikrallah ya mantar da su ambaton Allah ya mantar da su ibadun da Allah ya shar'anta Allah ya ce ulaika hizbu shaytan wa inna sunne rundunar shaytan ala ku saurara إن هزو الشيطان للي جماعة الشيطان لنا هم الخاسرون هم أسعارا نعم. إن الذين يحاجون الله ورسوله أولئك بالأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز مدوكاكين سركيتي إن الذين يحادون wa ورسوله lalle waɗanda suke bijircewa Allah da manzo yuhadduna Allah wa rasula ay yuharibuna ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna yakan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wanda yazo na addini wanda suke maganganu da basu dace ba akan addini yuhajjuna Allah wa rasula suna butulcewa dokokin Allah suna izgili ga addinin Allah ulaika wa'annan mutane fil azallina suna cikin kaskantattun bayi wa'anda suke zama yan wuta kataballah Allah madaukaki ya rubuta ma'ana ya hukunta hukuncinsa wanda yake abin zartarwa ne la aghlibanna lalle zan yi galaba lallai zan yi nasara ana ni wa rusuli da manzannina la ilaha illallah Allah ya ce ne zai yi nasara manzanninsa su ne za su yi nasara amma kuma mutum zai yaki addinin Allah yakan addinin Allah shine faduwar mutum in mutum yana so ya zauna lafiya asirin sa rufe kar ya taɓa addinin Allah idan da ka taɓa addinin Allah sunan ka faɗaɗɗe, fadadde da Allah ya ce la aghlibanna ana wa rusuli kuma sai ya ƙara da cewa inna Allah qawiyyun lalle Allah shi mai ƙarfi ne aziz mabuwayi ne na la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله كيتي لا تجدوا بذاك سامو با wannan kenan la jiru wasu malaman suka ce khabar ne wasu suka ce insha ne duk kuma yana iya daukawa in ka ce la jiru ba za ka samu ba ma'ana kar a samu in insha ne kada a samu wasu mutane masu imani a ce suna jibintan wa'intan mutanen ko kuma ba za a samu ba in ne mumini ne ba za a same shi da wannan siffar ba in an same shi da siffar to ba mumini ba ne ma'ana shi ne la jiru da yi ba za ka samu ba kauman wasu mutane yu'minuna billahi suna masu imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar tashin kiyama alhali kuma yuwadduna suna nuna kauna man hadda Allah wa rasula ga wanda yake bijircewa Allah da manzo kai ka ce ka yi imani da Allah kana imani da manzo sai ga wanda yake faɗa da Allah yake faɗa da manzo kuma ka ce kana ƙaunarsa to ina kaunarka ga Allah da manzo ɗan? to masu imani ba su nuna kauna ba ga maƙiya Allah da maƙiya manzon Allah walau kanu ko da maƙiyan nan sun kasance aba'ahum ubanninsu ne ko da uba ne yana ƙin Allah da manzo karka so shi au abna'ahum ko kuma ƴaƴansa ne ko kuma ƴaƴanka ne ba sa son Allah da manzo karka so su au ikwanahum ko kuma ƴan uwansu ƴan uwanka ba sa son Allah da manzo karka so su au ashiratahum ko kuma dangin su in dangin ka ba sa son Allah da manzo karka so su Allah ya ce ulaika masu wa'annan sikobi, wa'anda ba sa son iyaye da ƴaƴa da ƴan uwa da dangi don ba sa son Allah da manzo din nan kataba fi qulubihimul iman Allah ya rubuta imani a zukatansu ya yi tsainin ɗin imani ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafa su da ruhi a gare shi ma'ana ya ƙarfafa su da dalilai na alkur'ani da suna hujjoji kuma laifin Allah suna karfafa shi wa hun bi ruhin min bayan haka Allah ya ce wa kuma Allah zai shigar da su jannatin gidajen aljanna ran tashin kiyama kenan ta min tahtiha anhar koramai suna gudana karkashin su khalidina fiha za su dawama a ciki dawama ta har abada radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa an su ma sun yadda da Allah abinda Allah ya musu sun yadda ulaika masu wannan sifar masu kaunar Allah da manzo fiye da kowa da komai din nan hizbullah sune jama'ar Allah sune rundunar Allah ala ku saurara inna hizballahi lalle rundunar Allah humul muflihun sune masu rabo Allah ya sa muna cikin su dama yana da ka'ida daga cikin ka'idar imani so don Allah da ki don Allah in za ka so ka so don Allah in za ka ki ka ki don Allah to Allah ya hada mu a cikin so saboda shi da manzo sallallahu alaihi wa sallam wasallam نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله の役